Hmm? Nam. Hmm? Maganan haƙoƙi. Ai yanzu ba haƙoƙi aka ba, ana maganan kasuwa ne. Karatun safe za ka koma mana. Oh, ina. Ai ba je ƙarshe ba. Nam, riyazu take. Shabi ne ake. me kyan kuma ho a ah, ne ran ko to me saura ko kina ce ce eh, zai karya timanya rai ko zuƙuwan rai rai ta taso tana son za ta aikata sai ka karya mata gwiwa. Eh, ya tanazzalu fi sham'adan fi sham'adan al-inkisari eh, dutsen karewa an ce a sai mai tsada shi eh, sham mai da wa sham adani manaratu tuzayyanu wa yurakkazu alaiha shamu asa fitila akai hinal istida'ati bihi al-mu'jamu kalman ba malalaci ne ba sham adani to misali to yanzu katako in ba don kai katako ne ba hasumi a can sama ba na sa fitila ba to me sunan wuri. shamadan ana ta daga ƙasa ake ta da can ɗin ya ɗauka kuma an gaya maka ba larasi ba ce ba alwajhul khamisu wajen wanda yi saƙo ya fi wanda bai yi ba ko anna zamba zunubi kada ya kono an fa'ulil abdi sai ya fi amfani gabawa إذا اقترنت به التوبة ذنوبي يكن في أمفانا باوا دغا أبدا من كثير من الطاعات وهذا ما أنا قول بعض السلفي قد قد يعمل العبد الذنب فيدخل به الجنه mutum kan yi zunubi ya shiga aljanna da shi wa ya amalu ta'a fa ya da kulubi hannara, Hei, mutum ya aikata zunubi ya shiga aljanna da shi ya aikata da'a shiga wuta da shi wa kai fa قالوا وكيف ذلك قال يعمل الذنب متون زي ذنبي لا يز فلا يزال نصب ainihin zunubi? إن قام وإن قعد وإن مشى كلما ذكره أحدث له توبة واستغفارا وندما فيكون ذلك سبب نجاته ويعمل الحسنة فلا تزال نصب عينيه ذنوب إن قام وإن قعد وإن مشى فلما ذكرها أورثته ديفت إسن انتهى فمسى عجبا وكبرا ومنة فتكون بسبب هلاكه فتكون سبب هلاكه فيكون الذنب موجبا لترتب ta'ati zurubin nan ya zama dalilin yin ɗa'asa wasanati yanzu ba gani ba da za ka tashi da asubahi kawai ka ji an ce assalamu alaikum zuciyarka in ta yi dubu duk ta ɓaci to amma ƙarshen taron nan aikin da za ka sai ya fi wanda ya je sallah jami'i duk inda ka zauna gifari kake Allah bai yarda da kai ba yau me kai wa Allah wanda zunubi kai da hada maka sallah a jam'i tunda dai ba za ka fasa sallah a jam'i ba ko wanne laifi ka yau Allah kai sallah sahun baya da ka a masallaci amma kai sallah sahun baya wanne laifi ka yau Allah ruwa baya tsami banza akwai abin da kai wa Allah to wannan sallan ka a baya ka dinga nadama ka dinga neman gafara ka dinga kaza ƙarshe kila sai ka samu ladan ka cin masa tausafana ko ka wuce shi karyowar da kai ma duk da mutane ba kowa yadda ne wai in bai sallah sahun gaba ba bai yi laifi ba ba dai ya samu jam'i ba jam'i duk ɗaya ne ha na ƙafa ne iya na ƙafa a ce kai sallah sahun ba ko kuma ma a waye gari kana cika sallah wa mu'amalatun qalbiyatu min khawfi da ayyukan zuciya min khawfi min Allah wa haya'in minhu wal itaraqi baina yadayhi munakkasan daga bata gaban Allah a sunkuye ra'asahu khajilan bakiyan nadiman shi na aka ce munakkasan bakiyan nadiman to nadamu. mustaqbilan rabbahu wa kullu wahidi min hadhihi al-athari kowanne daga wa'annan gurabu anfa'u lil abdi min da'ati tujibu lahu sawla da za ta haifar masa da girman kai Ya ai ka kana neman masu girman kai munan yanzu su zama mutum yaushe muna zaune nan tun bayan sallah asubahi to yanzu za a gani in ba ta muna cika muna ba batsewa ba ma magana ba muna ga mun fi wasu mu da basu da mun fi wa'anda suka tafi mun fi wa'anda basu leko ba me wannan saula kaga karshen ta wa'ancan su je su shiga aljanna su bar mu nan don dai in kana neman mutakabbirai da abun nan to malam mu gaskiya magana dai ba daɗi amma kuma haka take wa kibran da girman kai wasdira'an bin da raina mutane yan ka fita yanzu da littattafanka rigi rigi da sauransu mala akwai nau'in girman kai tare da shi sai dai ba daina wai riƙonsu su za ka yi ba a'a in an ce kaza girman kai ne gyarawa za ka yi طریقے لیتے سفر کا دمک مکہ من باقوا بکی ورؤیتهم بعین الاعتقاد دمس کلن قفنسی ولا ريب ان هذا المذنب فشك باب من ون له خير عند الله واقرب الى النجاه والفوز من هذا المؤجب نون من جيجي دكان سبيتاته fasa'ilu biha mai aran gama da bautansa almanu bihi mai wa Allah guri wa bi halihi da yanayin shi fa yayi kaza alallahi azza wa jalla wa ibadihi wa in qala bi lisanihi idan ya faɗi da harshensa khilafa zalika fallahu shahidun ala ma fi qalbihi ko da ya fita shi Allah Allah nake jin tsoro Allah kaza na je ni kaza kaza ji maka dabban banza Allah ya fi ka sanin ka can ku tsakanin tsakaninka da Allah wa yu adil khalaika idh lam yu'azzimuhu zaka ga irin su sai mutakabbiri wato mu ɗaliban ilimi mun shiga don wannan abun zaka ga simarsa alamarsa a zalla ga ɗaliban ilimi na ma addini za ga yi wa adil ina gaba da halitta idan lam yu'azzimuhu wa yarfa'uhu ba sai maka Allah ya gafarta malam ba ka bar shi shi kaɗai na cewa me za a yi da Allah ya gafarta malam me za a yi kaza da za ka fara da shi ka faɗi ma da sai ga yana kallon ka sama sama ah wane ce wane ma za ka kira ni yau in ba ka da kunya wa yakhda'u lahu duk da ba daidai ne su ce masa kaza ba amma ɗaukan sai amma wa yajidu fi qalbihi baghdatan zai samu fushi a zuciyarsa liman lam yaf'al bihi zalika walau fattashta nafsahu da zaka duba zuciyarsa ransa hakka taftishi lara'a fiha zalika kamilan ولهذا تراه atiban Ala من لم يعظمه yana zargin wanda bai girmama shi ba wa ya arif lahu haqqahu me wa yuridu ai karanta mana yanzu eh walau fattasha nafsahu ne haka taftishi haka yake mutatalliban li'aibihi ainihi yana neman na kafan wancan din fi qalibi himyatin lillahi wa ghadabin wa idza kama biman yu'azzimuhu idan ya tsaya ga wanda yake girmama shi wai muhu ويخضع لو تأكد أنك دمار ملكة لا تنعان تبعي آه، أنك تقول دلا دلا كده كوربو تنبع تركي تدري بانجي ما تو سيدي مني ميولن تأوى تو أمون ناني يأي وإذا قام بمن يعظمه إن يميك دير أيد وندك جرم ماشي ويحترمه ويخضع له من آه، من الذنوب أضعاف ما قام بهذا فتح له باب المآذير والرجاء سيدي إن بايد أقوم أكون ولهذا تراه عاتبا على من لم يعذبه ويعرف له حقه مطلبا لعيبه في قالب همية لله شيما بعد كوكو مقوم ولو فتشت دينشا shikenan tunda ana magana da na tsayawa akan ta an tsaya walau fattashta sai alaman ki auren kafin kiyi tambaya na'am